بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu talatin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci jami'u shekhu zalhafi salafi rahimahullah dan ba a manta ba muna cikin suratul jinni ba za mu tashi aya ta sha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يتشغب دمنا بياني على لسان الجن harshen aljanu yana hikaito mana abin da ba mu gani ba lokacin da abin ya faru abubuwan da aljanu ɗan uwanmu waɗanda suka musulunta bayan sun ji karatun alkur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi suka ci gaba da yada da'awa a tsakanin tsakaninsu to daga cikin jawaban da suke yi wa anna minna almuslimun wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharrar rashad suka ce wa anna minna almuslimun lallai a cikinmu akwai waɗanda suka miƙa wuya musulmai wa minnal qasitun sannan akwai waɗanda suka kauce ma gaskiya a cikinmu suka kafirce faman aslama duk wanda ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah fa ulaika to waɗannan taharraw taharraw rashid sune waɗanda suka yi dako kuma suka bibbi daidai kuma suka dace da shirya wannan ayar maganar aljanu ce Allah subhanahu wa ta'ala yake rike mana bayanan da suka ci gaba da yi malaman tafsiri suka ce wa anna minna almuslimuna lallai mu mun zamo mun kasu gida gida kamar yadda suka faɗi can cewa wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalika kunna qara'ika qidada to shine sai malaman tafsiri sai suka ce بعد استماعهم للقرآن وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم bayan sun yi imani da Allah madaukakin sarki bayan sun saurari alqur'ani daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to wa anna minnal muslimuna a cikin mu akwai musulmai waɗanda suka musulunta yanzu bai kamata a yi mana kuɗin gora ba a ce duk aljanu shi ɗanu a'a wa anna minnal muslimuna lallai a cikin mu akwai musulmai yadda a cikin mutane akwai musulmai wanda suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa minnal qasitun sannan daga cikin mu akwai alqasitu akwai waɗanda suka kauce ma gaskiya in an ce alqasitu shine wanda ya kauce ma gaskiya malaman tafsiri suka ce aljairu waɗanda suka kauce ma gaskiya suka zama jairai lafaz zane guda biyu akwai al-muqsitun akwai al-qasitun dukkanin su ne daga mata dai suke kafin sinun ba amma wancan za a ƙara a yi kusitu ba kuwa mukusitu wannan ko kasafa kasafa ma la'anin ka ya kauce ma gaskiya in aka ce kasafa fulanun qasitun ai fulanun ja'irun 'anil ma ma'ilun 'anil haqq wanda ya kauce ma gaskiya sai a ce masa qasitu amma idan aka ce muqsif ya zama adili kenan mutumin da ya tabbata akan gaskiya to shi ne ake ce masa al-muqsit eh can Allah ta'ala yana cewa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin kuma ku yi adalci Allah madaukakin sarki yana son masu adalci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal muqsitina ala manabir min nurin yawm al-qiyamah lalle masu adalci a ranar lahira Allah subhanahu wata'ala zai sa a kafa musu wani mimbari na haske duk mutumin da ya yi adalci a shugabancin da aka bashi to zai zama a ranar lahira zai tashi akan wani mimbari na haske kaga al-muqsitun kenan amma al-qasitun sune al-jahiru wannan wannan fa'ida ce ta lugha da kuma yadda al-qur'ani ya zo da irin wannan bambanci duka lafuzan al-qur'ani ya amfani da su in ka ce al-muqsit mai adalci in ka ce alƙafitu wanda kuma ya zama azzalimi ke na wanda ya kauce ma gaskiya ya ƙi bin dai wannan ayar tana tabbatar mana da cewa a cikin aljihu akwai musulmai sannan akwai kuma waɗanda ba musulmai ba to daga ba za a musu kudin gora ba waɗanda suka zama lalatattu a cikin su ne ake siffanta su da su ne ake siffanta su da shaifana a ce shaifanun aljani kaza ne. amma waɗanda suke musulmai gashi sun tabbatar da kansu kuma qur'ani ya bamu labari cewa a cikin su akwai musulmai waɗanda suka bi hanyar annabi sallallahu alaihi sallam, to hukuncin su shi yasa sai suka ce faman aslama fa ulaika taharraw rashida duk waɗanda suka musulunta to su ne waɗanda suka yi dakon daidai kuma suka dace da daidai suka bi hanyar daidai suka samu shiriya daga Allah subhanahu wa ta'ala to da haka a cikin aljanu akwai musulmi akwai waɗanda ba musulmi ba to suka ce wa ammal qasidun wa ammal qasidun fa amma waɗanda suka kauce ma gaskiya ba su musulunta ba fa suka kasance haqaban makamashi li jahannama ga wutar jahannama an faɗin hukuncin kowa an kasa jama'a gida biyu jama'ar aljanu sun kasu gida biyu akwai almuslimun akwai alqasitu sai aka ce almuslimun to su ne allazina taharraw bashi. su ne waɗanda suka yi dafan gaskiya suka yi dafan shari'a kuma suka dace da shari'a to su kuma alqasitu na fa waɗanda suka kauce ma gaskiya suka ki bin gaskiya ya ka ce makamu li jahannama hataba sai suka kasance su ne makamashi kirare da za a tattara su a shigar da su wuta dama Allah madaukakin sarki ya ba mu labari an karanta a cikin suratul nisa'i suwa suratul nisa'i suwa suratul talaq akai a cikin suratul tahrim akwai cewa wa anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara wuta ta Allah subhanahu wa ta'ala makamashinta annasu mutane ne wal hijara da kuma duwatsu da su ake haɗa su ne makamashin wuta to da shi wannan ayat ta ta tabbatar mana da cewa amma al-fasiqun fa kanu li jahannam hadaba amma waɗanda suka kauce ma gaskiya suka ki bin gaskiya to su ne za su zama makamashin wuta da su za a haɗa a shigar da su cikin wutar jahannam Allah mana cikin zaki ya sani malaman tafsiri suka ce wannan aya ta tabbatar da annal jinna yu'addabu cewa aljanu za a musu azaba binnari da wuta an samu su daga cikin masu falsafa wanda suke danganta kansu da musulunci wanda suke ganin cewa aljinnu la yu'azzabuna bin nar li'anna aslahum an-nar suka ce wai ya za ya azabtar da aljanu da wuta alhali kuma wuta ce asalin su an halicce su da wuta kamar yadda muka ambata annabi sallallahu ya faɗi cewa خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف له an halicci aljanu ne daga wuta wuta garwashin wuta su kuma mala'iku an halicce su daga haske annabi adam alaihi salam shi kuma an halicce shi ne min ma wusifa lakum an halicce shi ne daga abin da aka siffanta muku cewa an halice shi ne min salsalin min hamadin maslu min turabin min tsinin lazim daga ciki aka daga na aka aka halice annabi adam alaihi salam to sai masu falsafa waɗanda su dama kullum suna gabatar da hankalinsu ne akan nan sai suke ganin cewa ba za a yi ma aljanu wuta azaba ba da wuta tunda su daga wuta aka halicce su to ya za a kuma da su a musu azaba da wuta wannan tunani ne mara kyau nassin alquran ya tabbatar da gashi ba kanu li jahannama haqab amma alqafituna lin nasi aljinnu da kansu suke fadin cewa waɗanda suka ki bin gaskiya daga cikinsu? to ba kanu li jahannama haqaban za su kasance makamashin wutar jahannama zaka kaga babu bukatar tunanin wani mai tunani ko kuma wani ba falsafi ya zo ya ce mana cewa ai aljanu ba za a musu azaba da wuta Qur'ani ya tabbatar da haka kuma dama abin da ake bukata ke shi kullum abin da ake magana a kai shi ne hankalin dan adam ba komai yake iya hasaso masa wannan dalilin kenan ke tabbatar da cewa la budda lil aqli min wahyi yudabbiru dole duk hankali yadda ya kai hankali to yana buƙatar wahayi yana buƙatar zai rika juya shi ya rika masa seti in ya kauce wahayi ne zai dawo da shi wanda maksudin aiko annabawa ke amma ba mutum ba zai sa hankalinsa a gaba ya ci shi hankali zai nemo shi komai ba idan mutum ya ce hankalin shi zai nemo shi komai to akwai abubuwan da hankalin shi idan ya shiga sai ya rude sai a dilimi yadda hankalin hankalin ya kasa gaba ya kasa baya kamar yadda idan ka ba shi ke nemo maka komai ba akwai abin da idan ka baya baya nemo maka yanzu da za a ɗauke wuta ka shiga cikin duhu ba idan ka ke nuna maka abin da ke gabanka ba ka gani duk kake amma kuma sai hannunka ya kai zuwa ga wani abu ka ɗauko abin kila kila a shanar da za ka kunna fitila ko ko fitilar da za ka kunna ba ganin da kai ba amma da hannunka za ka je ka taɓa ta Ka kaga ba idan kai nemo maka wannan sannan aka ƙyale ka yanzu ni nan zan iya ganin abin da ke cikin keya ido ba zai iya hango maka ba to malamai suna cewa al'aqlu kal ayn la ku jami' al hankali kamar ido yake ba komai bane yake iya hasaso maka wanda yake ci dole kana buƙatar wahayi yasa waɗanda suka gabatar da hankalinsu akan wahayi sai suka bata amma idan ka ɗauki hankalinka a matsayin mabiyin wahayi sai abin da wahayi ya nuna masa zai kai ne mai lafiyayya hankali aya ta tabbatar da cewa aljanu waɗanda suka kafirce ma Allah ta'ala kanu li jahannama hasaban za su kasance a matsayin makamashi kirare da za a hasa wutar jahannama da su sai Allah ta'ala ce wa Allah istaqam wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum la وأسقيناهم ماء غدقا wannan maganar Allah ta'ala ce kaulin malaman tafsiri suka tafi akan cewa wannan faɗin Allah ba magana aljanu ba ba magana aljanu ba ce Allah ce wa Allah wistaqamu da a ce sun daidaita ala tariqati akan hanya la asqaynahum to da mun shayar da su ma'an wani ruwa gadakan wanda ya kasance mai yawa wannan ayar malaman tafsiri suka ce suna da tafsirai guda biyu kuma dukkaninsu suna da kai suka ce ko dai ayar tana bayani ne akan al-muslimuna ko kuma ayar tana magana ne akan al-kafiru wa an law istaqama al-muslimuna ala tariqati al-islamiyyah la'asqaynahum ma'an ghadaqa da a ce aljanu waɗanda suka yi imani da Allah in dai suka daidaita akan hanyar Allah to la'asqaynahum ma'an ghadaqa to da sai mun shayar da su ruwan daɗi kuma ruwan nan wanda ya kasance mai yawa wanda baya ɗauki ƙauli na biyu sai suka ce a'a aya tana magana ne akan kafirai القاسطون أي وأن لو استقام القاسطون على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا دا كافري ذا سدوجي أكل هنيا ستكافرج لأسقيناهم ماء غدقا وسوما ذا مشايد دسويوا رواني يوا لنفتنهم فيه domin mu ci gaba da jaraba su mu ba su sun kafirci falamma nasu ma bukiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما آتيناهم أخذناهم بغتة وهم لا يشكرون kaga ayar tana magana ne akan kafirai idan suka doge akan kafircin su sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da musu ni'ima ga kafirci kuma sai Allah ya ci gaba da basu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi mati amma da kucin sarki ya ce ci gaba da basu su ci gaba da kafirta su kuma Allah madaukakin sarki na ƙara kowa su to malaman tafsiri sun kawo waɗannan tafsiran duka guda biyu aka ce wancan da masu imani za su tabbata akan hanya walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin ko da a ce masu imani za su tsaya su imani da gaske to Allah madaukakin sarki ce da wasu bude musu kofofin albarkatai so daga Allah madaukakin sarki yana ma mutane ibtila'i kala ne. akwai abin da malamai suke ce masa ibtila'u takti akwai kuma ibtila'u tanki ibtila'u taftin Shi ne Allah madaukakin sarki ya jarrabe ku da fitina sannan ita ma wannan ibtila'u tafkinin din kalabi Allah madaukakin sarki na iya jarraba masu imani da azaba kai imani da Allah sai Allah madaukakin sarki kuma ya rika jarraba ka da bakin ciki da damuwa kamar yadda ya jarraba annabawansa annabi ayyubu alaihi salam sai da ya roki Allah madaukakin sarki ce annima masani shaytanu nusbin wa'ada kaga ba laifi ma Allah to sai manzo Allah ta sama ya faɗa mana sirrin haka sai ce idza ahabba Allah qauman ibtalahum idan Allah yana son wasu mutane sai ya jarraba su sai ya jarraba su da abu mara daɗi gashi kana da imani amma kuma Allah sai ya jarraba ka da abubuwa ciwo yau ciwo gobe lafiya ya jarrabu mutum ga imani amma kuma sai Allah madaukakin sarki ya jarrabu mutum da rashi babu kullum babu Allah na ga mutum haka ne domin ya mutum ya ƙara imani da Allah kuma Allah ya ta ƙara masa al'ada kaga wannan ibtila'i ne na tafkini amma ga wa ga masu imani sannan Allah madaukakin sarki yana makafarai ibtila'u tafkini ya fitine su ya jarraba su domin ne domin su ci gaba da ƙara kafirci ko kuma Allah madaukaki ya gwada su ya ga za su imani ana jarraba su ne a ga shin za su waigo su karanci rayuwar su ce to bari su tuba daga abin da suke kuma ba kafare haka kawai ba har da masu sa sannan Allah madaukaki yana da nau'i na biyu na jarrabawa shine ibtila'u tamkini ibtila'u tamkini shi ma kuma Allah na ma duka mutane yana ma masu imani yana ma masu kafirci yana ma masu ba'a yana ma masu sa'adu masu imani Allah madaukaki zaki yana musu tamkini domin ya gwada su wanda su tari ba a cika cin jarabawar tamkini Za mu Tirmidhi da isnadinsa ya waito asari daga Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu yace ibtulina bi dharra'i sabarna sun mabtulina da sarra'i ifalam na sabir ke lokacin manzo Allah ta sama na da rai muna ƴan kaɗan ba da yawa da kafuna an yata hattafa kumun na jin tsoron kada mutane kawai su zo su muku cakka kawai su caccabke ku saboda karancin ku da rashin abin da kuke da shi ya ce Allah ya darrabe mu bi sarra da abubuwa rashin jin daɗi ba sabar na muka yi amma ne ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر أما إن قلنا شأن جربي ما أقول ما ندوك يعني فلم نصبر سيبك كاسين أقول سير جنجبو duk fitinin da suka faru a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara su faru sun faru ne bayan annabi sallam ya rasu sannan sun faru ne bayan an samu futuhat dukiya ta yawa a cikin al'ummar musulunci هذا شيء مجال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر yanzu gashi an jarrabe mu da jin daɗi amma mun so mutum musamman mai imani yakan iya cin jarabawa ibtila'u tafsir Allah ya fitine ka ka iya cin jarabawa da rashi amma kuma sai a jarrabu mutum da tanki ne a bashi matsayi a ɗaukaka shi sai kuma shaidan a lokacin zai zo ya tsaku da shi ka kawo masa nau'ukan taɓo ya sa masa rowa kaga waɗannan duka jarabawa ce to shine wannan ayar Allah madaukakin sarki ke cewa wa allaw istaqamu ala tariqati da a ce masu imani za su tsayu akan hanyar Allah istiqaman nan babban abu ne sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka aw la as'alu anhu ahadan ghayraka ya ma'aikin Allah ka faɗa mini wata magana a musulunci wadda daga kai ba zan sake tambayar wani ba sai manzon sallallahu alaihi wasallam yace kul amantu billah thumma istaqim shi ne kai imani da Allah sannan ka samu istiqama istiqaman nan ita ce Allah ya umarci annabi sai ya ce fastaqim kama umirka wa man taba ma'aka wala taqu ka samu istiqama ka daidaita ka daidaita ka bi hanyar annabawan da suka gabace ka hanyar siddiqai hanyar shuhada hanyar salihai ita ce as-sariqul mustaqim ita ce as-sariqatul mustaqima ita ce as-siratul mustaqim ita ce wannan wa'alla wustaqamu ala tariqati da a ce sun tabbata akan hanya wacce take ta daidai hanya ta musulunci hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar sahabban annabi la asqaynahum to da shayar da su ma'an wani ruwa ghadaqan wanda ya kasance mai yawa kuma mai daɗi saboda ne linaftinahum لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا لنفتنهم فيه دومن مجربين da wannan daɗin da zamu ba wannan wannan ayar malamai suka ce daga cin abin da aka ake fahimta a ciki annal a madarul haya lallai ruwa a kan shi rayuwa take gudana wajanna min ba da kulla shay'in hayy duk wani abu wanda yake da rai yana da buƙatar ruwa ko shi yasa yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya tanada a cikin aljanna ruwa arzikin duniya ne sannan kuma yana cikin rabon lahira shin abinda mutum zai so ya sha a lahira akwai ruwa فيها أنهار من ماء غير آسد أتكن الجنة أقي قوامه نروا وند هو النم بلالة واني بي شو دري برروا تري تري مي شو شي ذات ما في إيمان sannan a ما ma لأسقيناهم ماء غدق ma'an الله sannan وأنزلنا من السماء رزقا rizqan nan malamai suka ce mata'an li anna al-matara sababu rizqi ruwan sama shine sanadiyyar arziki shine sai Allah ta'ala ce nafsi na fi domin mu jarraba su ko dai masu imani ko kuma kafirai masu imani sun tsayu akan hanyar Allah sai Allah ya ba su ya ƙara musu imani ya ƙara ya ba su daɗi a duniya wannan kuma dama yana daga cin al-mubashira bin tisari islam cewa ma damar musulmi za su yi riko da igiyar Allah to Allah mu da kuma saki shi kuma zai shiryatar da su kuma ya ba su dadi ba ba ba ba tan Allah bane ba san Allah bane irin rayuwar da musulmai suke yi yanzu a duniya ta kaskanci in aka ce suwaye kaskanta tu sai a ce musulmai haka yake a duniya yau su waye jahilci ya katutu a cikin su musulmai suwaye talauci ya musu annakiya musulman duniya in aka fitar da lissafi a duniya kasashen musulmai su ne kusa a farko a talauci su ne a can kasa a wadata ba san Allah ba ne wani a'a yanayin da musulmai suka tsinci kansu to yanayin yadda suka yi mu'amala da Allah amma har a yanzu maganar da ake ciki in ka ce kashi tamanin cikin ɗari na arzikin duniya yana ƙasashen musulmai ne ba kai karya duk abin da ake takama da shi na lissafi na cin ci gaban duniya da tattalin arziki to a ƙasashen musulmai yake suna lissafawa a kimiyyar tattalin arziki abubuwan da ake lissafawa a matsayin cewa ƙasa tana da hanyoyin tattalin arziki na farko akwai al an-nisbatu al an adam an adam nisbar haihuwa a kasashen musulmai ta fi yawa fiye da kowace nahiya daga cikin nahiyoyin duniya kila ka kawo china nisbar haihuwa a ƙasar china ba ta kai nisbar haihuwar da ake yi a arewacin najeriya china ka'idar su duk da yawan da suke da shi su wai suna ganin sun yawan da sun isa sun yawan da suna ganin sun isa suna lissafi su biliyan ne lissafin biliyan take su biliyan ne da wasu miliyoyi a sama ka'idar su ita ce one family one child duk gida ɗaya a haifi ɗaya duk uba da uwan da suka yi aure to su haifi ɗaya sannan kuma sun fi son namiji shi yasa a cikin lissafin da ake faɗi china tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ake zidda ciki ziddawa wacce take mai ban tsoro so da su ba za ta haifi mace ba ba su son ta haifi mace in ka haifi mace ba ta da ba za ta yi aiki da yawa a kamfani su kuma suna son sami kudin da zai musu aiki a kamfani so daga idan matar mutum ta ɗau ciki za a je a gwada an aka gama ta za ta haihu sai a ko so nawa za a yi har ta samu namiji in ba ta samu namiji ba har ta gaji to shi kenan ta gama haihuwa ba su da ɗaki to kaga da kenan to amma ƙasashen musulmai ne za ka samu mutum yana da mata uku mata biyu mata huɗu akwai gidan da za ka je a shekara ɗaya sai a haifi a yahu uwar gidan ta haihu su daina haihuwa ba Me bi mata ma ta haihu da ƴan tazara ƴan tazaran kwanuka ko watanni ta ukun ma haka sannan amaryan ma ta ƙarshe ita ma a ce ta haihu to muna da wannan mu muke da wannan musulman sannan suna kawo al'af ƙasa al'abdul maharusa a duniya ƙasar da ake iya noma ta suna ƙasashen musulmai ƙasa wadda take ta noma noman kowane abu ake neman a shuka ya fitar da tsoro suna ƙasashen musulmai muke da wannan sannan al-ma'adin abubuwa na ƙarƙashin ƙasa waɗanda ba su ƙarewa ba man fetur ba ana magana sauran ma'adinai na gaske tekuna fitar da abubuwa muna da tekuna muna da kohuna manya-manyan kasashen musulmai amma kullum aka tashi lissafi mu ne talaka mu ne ake lissafa mu a matsayin waɗanda ba su da shi mu ne marasa sannan ɗan adam ɗin nan na ƙasashen musulmi ɗan adam ne da Allah ta'ala ya ba shi ƙwaƙwalwa. ɗan shekara bakwai ya haddace alƙur'ani sai a sai a ƙasashen musulmi idan ya haddace alƙur'anin nan kuma duk abin da ka samu ƙwaƙwalwarsa za ta iya haddace shi amma jibe da muke to kaga tsarin Allah shine a kansa mu ba Allah sai Allah madaukakin sarki ya ji yadda mu daɗi idan ya ji yadda mu daɗi mu kuma a cikin jin daɗin nan sai mu ƙara gode masa haka haka ya kamata mai mu'amala da Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma sai ya kyakkyawar mu'amala da daga to shine nafsi na hurri wa annahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqan li nafsi nafsi so daga ci Allah ce wa man yu'rid an dhikri rabbih duk wanda ya kauda kai yake bin an dhikri rabbih yake bin tsarin Allah يسلك عذابا صعدا الله سبحانه وتعالى تيابيت دشي عذابا وتعذابا صعدا والذي ححو تكوت ححوش تدنج نن ذكر الله mafiyancin malamai tafsir suna nufin suka ce ahkamullah wa man yu'rid an dhikrillah ay eh, an ahkamillah duk wanda ya da kai daga tsarin Allah hukunce hukuncen Allah to tabbas ke Allah madaukakin sarki ya biyar da shi cikin azaba wacce take za ta haye shi ta danne shi kaga daidai yake da wa man a'rada an dhikri fa na lahu ma'ishatan dhanka kamar suka ce duk wanda ya Allah ba da sarki ya ce duk wanda ya kau da kai daga bin tsarin Allah ba ruwan shi da tsarin Allah abin da ya ga dama shi yake Shekul Islam Tamiya a cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa daga cin abin da ke kawo wa mutane kuncin rayuwa kuncin rayuwa ya sa mutane su ga cikin kuncin rayuwa akwai bina'ul hayati ala ghairi nizamin gina rayuwa ba a kan tsarin Allah duk lokacin da al'umma ta zaɓi ta yi rayuwa ba yadda Allah ke so ba ba yadda Allah ya tsara mata ba to wallahi sai ta shiga cikin kunci sai ta shiga cikin damuwa hatta tarji a ila dini har sai wannan al'umma ta koma zuwa ga addini wannan ka'ida ce ta Allah amma wannan ko ba zai hana kayi imani da Allah mu tuno sannan Allah ya jarrabe ka sannan zai iya yiwuwa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba tabbata bakun ba a ba'd wasu suka aikata jama wasu wattaku fitnatan na tusibanna alladhina zalamu minkum khas yasa aka ce idan kaga ana banna ka kai shi idan kaga ana banna ka kai shi Annabi sallallahu ya buga mana misali kyakkyawa a cikin sahihul Bukhari na mutanen da suke umarni da abu mai kyau da kuma mutanen da suke saba ma Allah waɗanda suke saba ma Allah aka hau kwale-kwale da su da masu da'awa masu cewa a daina saban Allah shikenan masu saban Allah shikenan sai suka sai suka suka samu kasa su kuma masu biyayya ga Allah su kuma suka samu sama nan idan ƴan ƙasa masu saban Allah suna son su sha ruwa misalin da su sallallahu ya buga ya ce sai sun hau sama sannan su duk kusa haka sai su ɗibo ruwa sannan su koma ran nan kawai ana zaune suna ƙasa sai suna hirar su misalin saban Allah kenan kaga ana saban Allah kai ciwo shikenan kawai sai su sai ƴan saman nan masu da'awa masu hana saban Allah sai suka ji masu saban Allah da suke kasa suna fira suna cewa muna fata kwana ma mutanen nan namu ƴan uwan nan namu na sama yanzu idan za mu ɗebi uwa sai mun tashi mun hau sama ai mun takura musu kuma mun taka kura maka to mu samu wani ɗan ɓangare mana daga cikin kwale-kwalen na aka sai mu ɗan fasa wani waje kawai mu ɗan samu wani kamar ko da inci biyar ne tsawon inci biyar mu dan faka shi to sai ruwa ya shigo mana ta nan mu ka shan ruwan mu kawai ba sai mun sha wahala manzo Allah ta sama yace suna jin su idan suka kyale su wahala wahala kun jami'a dukkanin su sai sun halaka gaba duba je misali da manzo Allah ga ana barna a cikin al'umma kana da damar hanawa ka ce ai kai bai shafe ka ba idan azaba ta zo hadda misalin ce kaga kaga abin da ake yi So da zikrullahi ana nufin kauce ana nufin ba zikiri kawai na tasbihi ko tahmidi ko hailala an sha ambata mana mu fahimta sosai cewa in an ce azzikiru ba ma'ana ɗaya ke da ita azzikiru as-sana'u ala Allah aw du'a'u Allah aw ri'ayatu ahkamillah an ce zikiri ana ɗayan abu uku kuma duk qur'ani ya zo da shi ko dai ala Allah ya ban Allah الله ذكرا كثيرا هذا اذكروا الله ذكرا كثيرا وأنبت ألا أنبتوا والذاكرين الله كثيرا والذاكرة أنا نفهم تسبيه أنا نفهم حيللة أنا نفهم صلاة أنا نفهم سلمة أنا نفهم استغفار تبوة من سنة الذكر سنن أو دعاه هو الله كروج الله istighathatan aw isti'anatan aw isti'adatan neman taimako ko neman tsari ko neman agaji shi ma na ne na zikirun zahir sannan ri'ayatu ahkamillah tsara dokokin Allah da kula da su zikirin Allah saboda mutumin da ya salla isha yi zikir mutumin da ya sadaka ya zikir mutumin da ya biyayya ga iyayensa ya zikiri ka kai ma iyalanka abin da za su ci na halal ka yi zikiri domin ka tsara kucin Allah kakka cutar da kowa ka yi zikiri ka taimaki wanda ya cancanta a taimake shi gajiyayye kasashe mabukaci ka yi zikiri Daga shi ne Allah ta lati wa man yuri an ya rabbihi a azaban sa'ada duk wanda ya kau da kai daga tsarin Allah ya ki bin ambatan Allah ambatan Allah hukunci hukuncensa to Allah madaukaki zai iya alƙawarin sai ya shigar da shi cikin wuta sai ya biyar da shi wuta wutar da kuma za ta haushi azaba wata za ta haushi ta dalle sai Allah madaukaki zai ce wa annal masajida وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد كما للي وغارا سجدا لله تكنا ألاني فلا تدعوا kada ku kira wani ahadan wani ma'allahi tare da Allah tafsiri na biyu malamai suka ce wa annal masajida lillah kuma lalle gabobin sujada lillahi na Allah ne fala ahadan kan ku kira wani ma Allah tare da Allah wannan tafsirin guda biyu shine ko dai al jam'i ne na Almasjid. Almasjid na nufin al-ma'bad alladhi yusjadu fihi wurin da ake yin sujada da ake ibada masallaci ke jam'u masjid to daga masallatai ga baki ɗayansu na Allah duk masallacin da aka gina shi ya cika sharuɗan masallaci masallaci na da sharuɗa in dai masallaci ana son ya zama Al-sajil ya zama masjidul lahi ne ko ya zama al masjid ya zama masjidul lillahi ya zama masjid masallaci ne na Allah to dole yana buƙatar sharuɗa malamai suka ce sharaɗin farko na masallaci shine an yubna min ardin halali a gina masallacin nan da ƙasa ta halal la min ardin maqsuba ba daga ƙasar da aka yi kwace ba duba manzala sama ya karantar da mu haka a aikace lokacin da ya zo madina cikin garin madina ba zamansa a kuba ba malaman sira suna cewa manzon Allah sama kafin shigo madina masallatai biye gina ya gina masallacin kuma sannan ya gina masjidu bani sulaim masjidu bani sulaim yana nan har yanzu unguwa ana ce mata hajjul masjid a madina ana ce mata unguwar masallaci to manzon da sama da ya shigo cikin ƙwaryar madina duk inda ya zo sai mutane sai su rika tarbarsa ana cewa ayhunal madid anan manzon da sama zai sauka dabbar annabi sallallahu kuma tana tafiya manzo sallama ce da ruha fa innama hiya ma'mura ce ku jale ta Allah ya umarce ta san inda za ta je ta tsaya tana zuwa wani fili kawai shi ke ta dukkusa manzo sallama ya ce hunal manzil ce nan ne wajen nan ne inda Allah ya ce maka ta tsaya ta ce filin waye wannan aka ce ai na wasu marayu ne da sahal da suhai suna ƙarƙashin kular wani mutumi da ake ce masa ibnu zura manzalla ta sama ce to yanzu abin da za a yi shine a zo da su ce yana son wannan filin sai suka ce sun ba manzo Allah ta sallama kyauta sun zama ce a abin da za a yi za a yi za a yi musawama musawama shine gwamnati tana son filinka kila ya ratsa za a yi titi akwai a kuwa akwai gidajen su ya ya ratsa za a yi titi ko lanta a ba su kuɗin su da wuri su gina wasu sababbi masu kyau to shine mazan ta mai musu musawa ya biya su kudin su daga nan kuma aka zo aka gina masallaci wannan na nuna mana duk masallacin da za a gina sai an gina shi ne daga min abin halali daga ƙasa wacce take mallaka halal aka yi aka yi ta na farko kenan sannan an yubna ala ikhlasi a gina shi don Allah ba don son zuciya ba ba dan raba kan al'umma ba shi yasa manzo Allah ta sama Allah madaukakin sarki ya hana shi ya je buɗe wannan masallacin da Allah ya kira shi da masjidu birani Allah ta'ala ya ce masa la ta kunshi abadan kar ka sake ka je wannan masallacin ka ce za ka yi talla a cikinsa kar ka abu amrin rahib ko shi ne gina masallaci manzon Allah sama da zai canza masa suna ce abu amrin al-fasiq laysa rahiban inma ko fasiq annabi ya canza na kaji ana ce masa arwahi mai yawan bauta mun zama ce bal kuwa al-fasiq ce ai shine fasiki ta canza masa suna kaga masallacin ya kasance kada ya zama ɗaya daga cikin صفوفين دا الله مدوكين ستية صفتات الذين اتخذوا مسجدا ضغارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين سنة وإنقاذا لمن حارب الله ورسوله هذا sai a gina shi shine ya zama al-masjidu ya zama masjidullah ya zama masjidullah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ahabbul biqa'i ila Allah fil ardi masajiduha wuraren da Allah ta'ala ya fi so a ban ƙasa masallatai masallatai Allah yana son masallatai to kaga wannan masajida billahi ke lallai dukkan wuraren sujada wajajen da ake yin sallah wurare ne na Allah wasu sun kafa hujja da wannan hadisin wannan ayar cewa ba a cewa masjidu kaza kamar yanzu misali na masallacin namu sunansa masjidu shaykhi in ka dauka masjid ko ka ce jami'a in an ce jami'a ana nufin ana juma'a a ciki in an ce masjid zai yi wa ana juma'a zai iya kuma ba a juma'a a ciki to da lafazin al-masjid a ammu min al-jami'a an ce lafazin almasjid to ya fi gamewa fiye da an ce aljami'u in an ce aljami'u ana yin juma'a amma an ce almasjid zai iya yiwuwa ana yi zai yiwuwa ba a to wasu sai suka ce ba a yi ba a cewa to shi na limamin bukhari ya musu babi a cikin sahihinsa ya ce babun hal yuqalu masjidu bani fulanin shin ya halatta a ce masallacin suwa ne to ne sai kawo hadisi ya kawo masallacin da ake jin shi masjidu bani zuhaiqi masjidu bani zuhaiqi al-imam ibn hajar a cikin fathul bari yana sharhin wannan hadisin sai yake cewa al bukhari ya raba kafa ne shi yasa sai ya ce babun hal yuqalu masjidu bani fulanin na farko saboda an yi sabani na biyu kuma hadisin wasu suna ganin ba a fara kiran masallacin da masjidu bane zuhaiqin ba sai da annabi ya wasu kuma suna ganin tun annabi na da rai sallallahu alaihi wa sallam aka gina masallacin kuma aka ce masa masjidu bane zuhaiqin kuma manzo Allah sama yana ji bai hana ba sai zama sunna taqririyya ta tabbatar da cewa ya halarta a danganta masallaci zuwa ga wani sannan shi kanshi masallacin manzo Allah sallama ai ana danganta sannan kuma ga masjidu quba kenan ya halatta a danganta masallaci zuwa ga wani ko dai wanda ya gina shi a ce masjidu wani kamar misali ka gina masallaci sai ka ce masallacin ka ka sa sunan ka baka yi laifi ba ko kuma misali ka ɗauko sunan wani sahabi ko sunan wani bawan Allah na gari sai ka ce masjidu wani to shi ma duk ba laifi ba ne daidai daga masallatai ɗakunan Allah sai abubuwan da ba a yi a masallaci masallaci na da hasa'i ba a cigiya a masallaci ba a zuwa ana cigiya a masallaci zalla ta sama ce idan kun ji wani ya zo yana cigiya a masallaci ce masa la raddallahu alaika dalataka kada Allah ya saka gani har abada wani ya zo a masallaci na ce da Allah ba ku ga agogo na ba a cikin masallaci da ce kada Allah ya sa ka gani ka yi sunna in ka ce kada Allah ya sa ya nan to ka samu lada hmm. tabbas sannan ba a ciniki a masallaci sannan ba kawai ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kawai wannan sama ya kira shi gefe guda ya ce inna hadhihi al-masajid buyutul lahi sannan masallatai ne ɗakunan Allah bai halasta a rika irin waɗannan abubuwan na kazanta a cikin su ba daga masallaci yambaghi an yunazza wa yutahhar masallaci wajibi ne a tsaftace shi a tsarkake shi daga dukkan abin da zai bada shi sannan masallaci babban wuri ne mai hidimar masallaci ba ƙaramin mutum ba ne mai sharan masallaci namiji ko mace ta rasu riwaye sun zo sun saba ma juna wata riwaya ta ce mace ce wata riwaya ta ce namiji ne ya rasu ko ta rasu da daddare sabai suka ga ai ba wani babban mutum bane kawai mai sharan masallaci dan ya rasu ai ba sai an zasu annabi sallallahu ba suka je suka suka rufe shi da suka masa sallah bayan sun masa wanka suka rufe shi bayan kwana biyu manzon sama ya dade ne nan sai ina yi ta aka ce ya rasu fiye da kwana kaza manzon sama ya nuna bacin ransa ya ce me yasa ba ku sanar da ni ba ce ai mun ga dare yayi ne ba kuma muka ga ba sai mun matsa maka ba shine muka zo ne ce dunnuni ala qabriha ko ala qabrihi ce nuna mun kabar manzon sama ya tafi ya je salla alaihi ne wannan kabarin talla tunda darajar wa darajar wanda yake kula da masallaci duk wanda ke da alaka da masallaci tun daga lima har zuwa mafi karancin mutum wanda ya bada kansa yake ma masallaci hidima to mutum ne mai daraja a cikin al'umma babban mutum ne wanda wajibi ne a kula da shi shi yasa a daulolin musulunci wanda suka san abin da suke yi sun kasance suna kula da masu kula da masallaci ba a ɗaukaka a matsayin ƙasƙantattun mutane ladanin masallacin annabi salma ko masallacin ka'aba albashin shi ya fi na darakta a ma'aikata a Najeriya kai ba shi na jin ya fi na famanin sakatare famanin sakatare ai babban ma'aikaci kenan ko duk ɗan boko duk civil servant burin ya zama ya zama famanin sakatare ko in ka zama famanin sakatare shi sai kuma ka dawo kai taya sai kuma dai a baka wani aikin na daban amma ka kura aikin gwamnati ladani a ladani a masallacin annabi wasallam a madina ko a ka'aba ya famanan sakatare a najeriya ba ko ladananmu mu sune wahalallu su sune waɗanda ba wanda yake damuwa da su wani ma ya ɗan gai ya zo haka dai cikin sirri haka ya zo da wata ‘yan dubu goma ya ɗan saƙa lama ladan ba zai dubu ɗaya ma ba zai yi shi yasa za ka ga ba da wuya ka samu masallacin da suke da famanin ladanai sai dai wannan ya zaɓi rayuwar yana da lokaci ya zuwa ya harkar shi na zuwa ya gaba wallahi ba musulunci ake ne ba a musulunci haka al'umma ta kasa riƙe limamai ta kasa riƙe ladanai ta shi bane ba ba abin da ake bukata ba ko abubuwan da muke bukata irin waɗannan na gyara a gina waɗanda suke suke kula da addini samu daraja su zama suna da kima in ka girmama su addini ka girmama in ka girmama addini Allah ka girmama amma da ladan da liman da masu kula da masallaci su ne makaskanta a cikin al'umma su ne waɗanda ba a damu da su ba su ne ake la'ubali game da rayuwarsu san yadda za su sai irin wannan al'ummar ta wannan fassara ta farko ke na cewa almasajid ana nufin jam'u masjid ai almakan alladhi yu'badu Allah ta'ala fihi wurin da ake bauta ma Allah madaukakin tafsiri na biyu kuma shi ma na da ƙarfi malamai suka ce wa annal masajid lillah al jam'i ne na masjid almasjid ana nufin ubu sujudi gaɓoɓin sujada gaɓar sujada waɗannan guda bakwai din da manzo Allah sama yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum an umarce ni da in yi sujada akan gaɓoɓi guda bakwai ko kasusuwa guda bakwai annabi sallallahu da ya tashi lissafawa sai lissafa wa ashara ila dabhatihi hatta in balaga muntaha alfihi ya faro daga saman goshi a sai da ya kai karshen hanci nan sujada shi yasa kauli rajihi in kai sujada baka sa goshi hancin ka ba sujada ka bata yi ba domin manzon sama da ya tashi lissafawa ya faro daga goshi ya kai hanci ka ba a son ka yi sujada hancin ka bai taba kasa ba ko da hancin ka na Kano ne ka dan yi kokari ka dan lakata shi ka dan sa shi <laughs> ya kasa wancan Kano ko ba ruwa na ba haka ake faɗa ni ma na faɗa ne na biyu manzo Allah ta sallama ya nuna an tafukan hannunsa guda biyu dama da hagu uku ce sannan manzo Allah sama ya nuna ya nuni zuwa ga gwiwarsa ta kafa dama da hagu biyar kenan sannan kuma manzo Allah sama ya nuni zuwa ga gefen gefen yatsunsa na kafa ko saman yatsunsa na kafa dama da hagu su ne za su ba ta guda bakwai su ne malamai suka ce nan su Allah ke nufi wa annal masajida lallai ga gaɓoɓin sujada lillahi ga baki ɗaya na Allah da wannan malamai suka ce duk gaisuwar da za a yi ma wani ɗan adam to ba a son a yi amfani da waɗannan gaɓoɓin a gaida mutum a ɗan nuna wani rasinawa shi yasa malam eh, ibn fodiyo rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa sunna to ihmadul bid'a yace mujarradu lil ina'i bir ra'ati inda tahiyyati haramun yace mujarradin za a gaida mutum a dan yi haka da kai irin yadda lauyoyi suke yi ko yadda sojoji suke gaida junansu yace haramun saboda an yi amfani da goshi to balle a kai matsayin durkusu abban annabi sallallahu alaihi wasallam sun san wannan hukuncin ba su kawo ayar suratul baqara da suratul al'ara da sauran surun da suka ce Allah ya umarci annabi ya mala'iku su annabi Adam sujada sujada a zamanin annabi Adam kamar yadda limamin nawawi ya tabbatar a cikin shaykh muslim mubaha mubaha halat ne a shari'un da suka gabace mu in an zo gaida mutum a masa sujada annabi Yusuf alaihi salam mamashi da baban shi da ƴan uwansa guda goma sha ɗaya sun masa sujada inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidi yace ya ga taurari guda goma sha ɗaya da rana da wata duk sun faɗi sun masa sujada a farkon rayuwarsa a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa wa rafa abawaihi alal arsh wa kharru lahu sujada ya ɗaga babansa ya ɗauko shi ya ce baba hawo يقفوا بابا يشتاش أجدا وخروا له سجدا قابا بيش أكن الأرش الملكي قد الملكي قاما مشي قاعدا ما ياتي تي ياتي تزودك خوي من البدوي تي ياتي تتكو خروا له سجدا فقفات تخمت هذا تأويله بياي من قبل قد جعلها ربي حقا سجدا تخمتها amma a wajen su halal ce to daga shan umman qablana ne halafa ta wala ya yakunu min tabi'ina shari'ar waɗanda suka gabace mu idan ta saba ma shari'ar mutu ba za a aiki da ita mutanen wasu mutane sun zo gaida manzo sun zo musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe karshen rayuwar manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ayari da suka zuwa suna musulunta suka zo manzala kuma ya musu jawabi mai daɗi suka ji daɗi kawai sai suka duk kusa za su gaida manzala yi musu ce tashi tashi musu mai ce a kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin da amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani lau ba zan umarta ban umarta da a ce a kaddara zan umarci wani ya ce in ce ma wani sujada to ta zarki ta da da sujada da a cikin addininmu na musulunci babu gaida wani ta hanyar dunkusu babu gaida wani ta hanyar dunkusu iyaka wasu kuma su sun zafafa cewa idan mutum ya dunkusa ya gaida mutum to ya zama kafiri waɗannan su kuma sun yi guluwi a'a mutum ya saba ma Allah ba daidai bane a gaida wani a dunkusa in za a gaishe shi a gaishe shi cikin girmamawa baba ne shi yana zaune ai ko kuma ka gaishe shi a tsaye ba kana kallon kana kallon sanfan shi ne da sanfan shi ke sa kula ba ko bai sa rawa shi ke da sanko kana kallon sakiya kan shi ga ba daidai ba ne yana zaune kai ma ka zaune to kaga wannan shine musulunci kuma aka tsaya akan ta an huta to annal masajid nan gabobin sujada a tafsiri na biyu a shehu sa'adi rahimahullahu ta'ala ya ce duka waɗannan tafsiran guda biyu suna da ƙarfi ko dai a fassara almasajid da masallatai ko a fassara almasajid da gabobin sujada almasajid wajajen da ake yi ma Allah sujada almasajid gabobin da ake ma Allah sujada da su to duka na Allah fala tad'u ma Allah ahadan Sau da kada ku bauta ma Allah tare da kan ku kira wani tare da Allah nan malamai suka ce addu'a nan ko addu'awa bi ma'anar ibada dama manzo Allah ta sama ya fassara ya ce inna du'a'a huwa al-ibada lalle addu'a bauta ce ita ce bauta kuma annabi Ibrahim alaihi salam ya amfani da haka qala salamun alayk sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi حفية wa وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم جئت وما يعبدون من دون الله هاجاي أمهاني دا وأدعو سننسيتي وما يعبدون abinda ake nuna mana shine da ibada da da'awar duk abu ɗaya addu'a huwa wal ibada sannan Allah ta'ala ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum da ya tashi sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati ya ce innal ladina yastakbiruna an du'a'i ba domin ya nuna maka cewa da addu'a da al'ibada abu ɗaya ake yi. da kada a haɗa Allah ta'ala da wani a cikin bauta sannan akwai tafsirin 'yan masu tirmi ‘yan wa'azin tirmi da suke fas suke ma wannan ayar in sun zo su suke falatar ruba Allah ya ahadan Ka kira wani da Allah da Allah a masallaci to da idan ga wani dan uwan a cikin masallaci nan za ka ce wani. Allah ya ce fa la tad'u ma Allah ya ahada to ai ba amma cikin masallacin ake nufi wa anna al masajida masallatai lillahi na Allah ne fala tad'u ma Allah ahadan ba a ce fala tad'u biha ma Allah ahadan fala tad'u ma Allah ahadan faufau kan ku take ku hada Allah da wani a cikin bauta da ake nufi kenan sawa'un fil masjid aw fi kharijil masjid a cikin masallaci ko ba a cikin masallaci ba sannan da a wadda ake nufi nan fala ta umma Allah ahadan ana nufin ad'awatu ta'abbudiyya ba ad'awatu nidaiya ba ana nufin ka kirawa na dan uwanka bai. sai ai ka shiga masallaci ka kira sunan kowa kaga duk waɗannan abubuwa ne da aka kai ma alqur'ani hawan kawara akan ka masa abin da ba Allah madaukaki sarki ya saukar da shi dan shi ba Allah madaukaki ya shirye ta abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya yi albarka a cikin sa ya kuma sa ya zama mana dalilin tsira ranar tashin alkiyama wanda ko muka yi tuntuɓa harshe ko muka faɗi abin da ba haka yake ba Allah ya ji kanmu ya gafarta mana kuma mantar da shi daga cikin zukatanmu kada mu haddace sallallahu وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نعم أنا تبان نعم kan ji ba na'am sai sai tsaya sai su gaisa har kuma ma kuma haka ne sai baban ya mai kuma shi hannu sai musabaha gaisa ai yanzu ilimi ya zo ai karantarwa ake yi shi na ya ci gaba da karantarwa ai ban yana da ci gaba da ya ba ka da hanyar da za ka yi da wata wuce karatu ba hanyar da kake canza al'umma da ita kowaye fiye da karatu karatu shine hanya wacce Allah ta'ala ya zaɓan mu annabawansa domin canza al'umma kuma ya zaɓan mu al'ummar ita hanyar da za ta buga baki ɗaya kenan wajen ta canza karatu duk al'ummar da take karatu al'umma ce da za ta canza ana mata kyakkyawan fata al'umma ta mutu idan ba ta karatu mun gane na alaikum salam wannan masauki na gida kenan da ya zauna kafin manzon Allah sama ya gina masallacinsa amma masauki ai Zaid ibn Khalid ibn Zaid shine Abu Ayyub al shi ya ba manzon Allah sama masauki amma gina masallaci to wannan fili ce daga manzon Allah sama ya zauna a gidan Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari sunansa shine Khalid ibn Zaid har lokacin da ya gina masallacinsa da kuma gidajen matansa to daga nan sai manzo ta sama ya tare a masallaci ya tare a gidajen a gidansa da kuma masallacinsa aka ci gaba da ibada wa alaikum salam ba a sanarwa ba a sanarwa ba a cigiya ce ana cigiyar wani kaza kaza ba a yi mu sa ma kanmu wannan ka'idar in za a yi sai dai a fita wajen masallaci sai da Umar radiyallahu ta'ala an kuma yadda yazo a cikin al-Muwatta cewa ya fita wajen masallaci ar-rahb rihabar masallaci sai su fita sai na Uthman ibn Affan shi ma a zamanin sa haka ce shi ma shi kasuwanci a rihabar masallaci wanda fikihun sai na Umar da sai na Uthman ibn Afan su suna ganin rihabar masallaci ba ta da hukuncin masallaci ina jin mun taɓa wannan maganar ana wasu kuma sahabban suna ganin a'a rahbul masjidi da hukmul masjidi shi ma rihaban rihaban masallacin ma na da hukuncin masallaci mun gane to ala ayyati halin sai a saukaka rihaban masallaci ba ta da hukuncin masallaci in za a yi wata sanarwa za a yi cigiya cewa wata yarinya ta ɓata ne a baka da Allah duk wanda ya ganta ya kai ta gidan mai anguwa wane ko wane ko wane ko ya kai ta gidan liman to sai a fita rihaban masallaci a sana amma ba a cikin masallaci ba domin a tsakake masallaci daga hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam yi. abu na biyu ila wani ya tambaya an ga yarinyar to ya halatta a sanar to wannan shi ma malamai sun yi sabani wasu suna ganin ba ma za a sanar ba wasu kuma suna ganin suka ce ai sanarwa sai ake sanar da daurin aure ake sanar da za a yi wa'azi da suke ganin cewa babu laifi tun da sanarwa ne ba cigiya ba wannan ilani wancan kuma insha'i insha'i annabi sallama ya sarraha ya zo da shi a hadisi amma ilani babu laifi za a yi ilani a cikin masallaci a sanar da abu kaza so da ka an ga yarinya za a iya sanar mun gane mun gane bambanci tsakanin insha'i da ila ilan ko ila. ko ilahin da nunin ko da mimu da ana cewa in sha'adid shi kuma shine tigiya mun gane wallahu a'lam na'am Farai. Ai, da sanarwa ne, amma bai halatta a siyar da katin manara a cikin masallaci ba sai a fita waje in aka sanar cewa an kawo katin manara ko an akwai littafi kaza na shakwa ne ko akwai kasafin shakwa ne na wa'azi ko na karatu kaza to ba a cikin masallaci za a sida sanarwa a kai ba ka gane bambanci tsakanin da ilhanin baki to haramun ne ba daidai ba ne ba ba ba makaruhi ba haramun mutane sun gane wannan lafazin haramun ne ba makaruhi ba ne haramun ne ciniki a masallaci mutum zai na sai da abu a masallaci ya saba ma'alla sako sabo babba so da ba abun wasa ba ne to da kan an zo da shi sai a fita waje a jiya sai a je can waje sai a saida ba laifi ba ne sannan ba laifi ba ne a yi ma masallaci shaguna kaga yanzu masallaci masallaci na da shaguna da an huta ma daga wannan masallaci zai gina shaguna ne yake ba kan shi ko sai aka ba wani shago na masallaci yanzu sai da kayan masallaci na wani ne sallama na walikun salam ai ba malamin suke ba da bayani a cikin ake da kasuna ma sai da kasuna su ne masu mun ta abu ba mu tsora ba kowa ne kin ba haka suna shiga na wani na wani na karatu shi ne ba in dama ba laifin wani aka ce an gani ba abin da aka ce dai ba ali ba kyau kowa ma koma wa ake yi eh ba ce wane ne kowa ne ne yayi sai da abu a masallaci ba daidai ba waye sai da waye sai da mutum amma dai ba kyau ka gane hausa ai ko yawwa wa alaikum salam ji malam ibn fodi wa rahimahullah to ai ni ma na faɗe to a dunkule mishi hannu wannan al'ada ce ai ba a yi ba a yi ina ba a sabbin ne ko eh, wurin da ce al'ada ce wannan ita gaisuwa tana da wani abu mu fahimci addinin musulunci ya zo da tsarin gaisuwa amma bai rusa dukka gaisuwa wacce take ta al'ada shi yasa Imam Bukhari a cikin al'adab al-mufrad ayyi babu yace babun hal yuqalu sabahu al-khair mata'u al-khair shin ya halatta idan an zo gaisuwa bayan an yi sallama a ce ina kwana ina wuni sai ya kawo hadisi ya halatta za a ce cewa ina kwana ina kwana gaisuwa ce ta al'ada amma me asali in an haɗu da juna a fara yin sallama kada a koma kamar yadda yara suka koma yanzu da matasa kawai da safe da rana da sun gamu da mutum ina wuni wannan bala'i yara sun manta da sallama har da matasa kawai da sun gamu da kai da safe da rana da dare ina wuni assalamu alaikum wa alaikum salam to ba laifi sai aka kara wasu kuma daga nan amma dai an yi ta Allah wadda Allah ya zaɓan mana hiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba to in aka yi wannan ko ba laifi za a iya gaisuwa ta al'ada sarakuna suna da gaisuwarsu idan ba ta saba ma shari'a ba su ci gaba da yin kayan su yin wanda ake gaishe su da ita in ka je fada akwai gaisuwar fada wacce ake faɗi kila da baki abinda za a kalla shi ne shin akwai wani abu na saban Allah a ciki in akwai sabon Allah a ciki ba za a yi ba in ko babu sabon Allah a ciki shi ke nazi a biya. amma dai a yi sallama a yi sallama ɗaya daga cikin magabata ya shiga wajen sayyidina mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu tabi'i ne shi da ya je sai ya ce assalamu alayka ayyuhal ajiyya yace yace amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhal ajiyu ya kai wannan dan kwadugo ya ce ma shugaban kasa dan kwadugo sai yan fada suka ce assalamu alaika ayyuhal amiru ya ce ayyuhal ajiru da kuma maimaita musu sai sai na mu'awu ya ce da wa a'lamu bima ya yaqulu minkum sai ku kyale shi ya san abin da yake faɗa da aka zo sai ya ce alasta ajira kai ba ɗan kwadugo ba ne Allah ka ɗauki aiki ne aikin mutane kake yi to ka ga ya gaisuwa amma daga nan kuma akwai gaisuwar da ake ya ce ayyuhal ajib wannan cin su ayyuhal anil ake cewa shi kuma zai ce ayyuhal ajib ba ne shi ba ne ba suna da gaisu su irin an ba an yi gaisu a ce hayyakallah hayyakallah da hausa ranka ya daɗe ki kalla Allah ya rayar da kai to a fassara in ka san yare sosai ba irin wannan fassara ba za ka zo fassara hayya kalla ka ce Allah ya haya sai dai ka ce ran kai dade eh to kaga duk waɗannan ba laifi ba addu'a ce mai kyau ka ga da malami assalamu alaikum sai ka ce a'anaka Allah a'anaka Allah Allah ya taimake ka sai amin ci wa iyaka kalma ko kai ma haddaka ce akrama kalla ka gaishe shi ka ce assalamu alaikum da ce akrama kalla da ce amin wa iyaka ba laifi ba ne wannan to haka da hausa haka da yarbanci haka da inyamuranci haka da turancin ingilishi haka da turancin faranshi duk gaisuwa idan bata saba ma wata ka'ida ta musulunci ba laifi al'umma za su ci gaba da yin gaisuwar su ba a hana su kun gane na Allah ya ba mu lafiya dukkanin mu akwai alaji na alaji rabo ina jin yaushe ne na je na kanshi na duba shi dattijo ne na cikin masu sallah a nan nan ga wajen shi da wuya ka ga ya wuce lokaci ya kai an kasa fito waɗannan ayoyi ne Allah ke nuna mana mutum ya ci gaje karfinsa in wani su za ta ta sha'awa ire iran mu da muke tasowa da miya ya ne yin wannan karfin gaskiya magana gaskiya ce mutum ya kiyaye kuruciyarsa da bautar Allah sai Allah ya tsare masa tsufansa inda shi Muhammad Salim Usaimin ya ce gab da zai rasu suka yi tafiya da wasu matasa almajiransa an zo wani waje suna tafiya a kan haka ba tafiya ba ce mai yawa sai suka zo wani wake kin kwalbaci sai su ana tunanin ya za a yi wasu wasu tunanin ya a daga mala a shi kawai a tsallakar da shi kawai kafin wani lokaci ya ja jallabiyarsa kawai ya riga su tsallakawa bayan an tsallaka shi ne da suke tambu suke ci algaji malam ga shekara kusan saba'in a shi mun zamu zai ya rasu shekarun shi saba'in cif cif ga ga ga za ka za ka gab da zai rasu shi ne sai yake cewa أبدنا الله في شبابنا فحفظ الله له لنا شيخوختنا sai mun bauta ma Allah lokacin muna matasa shi yasa sai Allah ya tsare mana tsufan mu sai ce kultu dalika shukran la fakhra sai na faɗi haka ne godiya ga Allah nake ba ina alfahari ba ba ina nuna muku na isa ba kaga kaga kaga kaga kaga rayuwa har ana tsoron satuttuka a shi ba misalin min ya rasu sai da ya karantar da mutane a masallaci har ana tsoron satuttuka da sai da ya karantar da mutane a masallacin masallacin haramin makka karatun shi na ƙarshe ne ya yi ne a masallacin haramin makka tunda yana zuwa da azumi ya raba azumin gida biyu rabi ya yi a madina rabi kuma ya yi a makka to kaga irin wannan irin wannan ake bukata saboda muna fata waɗanda ba su da lafiya a cikin Allah ba mu lafiya gaba baki da waɗanda suke da cututtuka da wanda suke asibiti waɗanda suke yawo da ciwa da waɗanda suke kwance a gida duka Allah ya ba mu lafiya ga baki da Allah ya kare mu da lafiya waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah mu ke gafarta ko kuma da muke biya Allah mu ɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك